A wani mataki na rage cunkoso a gidajen yari, babbar jojin jihar Niger mai shari'a Maria Zikogi ta sallami wasu fursunoni guda tisa'in biyu daga inda ake tsare da su a gidajen kurkuku guda biyu da ke mina. Galibin waɗanda aka sallama dai sun daɗe suna zaman jiran shari'a a gidajen yarin. da kuma masu fama da rashin lafiya da ma waɗanda aka yi ma'afuwar je ka gyara halinka. Alhaji Muhammad Mamba shine babban magatakardar ma'aikatar shari'a a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilin sakin fursunonin. Kowane shekara cin jojin jiha takan zo gidan yari ta gana da waɗanda suke cikin gidan yari waɗanda sun ka daɗe a cikin gidan yari suna wannan ba a yi shari'ansu ba in ta duba ta gani tana iya ba da umarni ko a ba da belinsu ko kuma a'a idan suka amince da laihinsu ta sa wani alkali ya yanke musu hukunci a nan take ko kuma a'a wa'anda aka riga aka yanke musu hukunci aka sa su suna zaman kaso yan ta ga kamar lokacin su ya kusan karewa ko ba su da lafiya ko kuma sun gyara halin su to sai ta yi amfani da ikon da Allah ya bata a karkashin administration of justice law ta sallame su mataimakin kwantirola na ma'aikatan da ke kula da gidajen yari mai kula da sabon gidan kasob mina abubakar gt ya ce sun yi maraba da sakin fursunonin a daidai wannan lokaci muna jin daɗi kwarai in chief george ta ziyarci gidan yarin eh, irin wannan saboda ainihin sakin nan yakan kawo mana zaman lafiya kuma yakan rage mana cunkoson gidan yari sannan kuma yakan taimaka wajen eh, yaduwa da waɗansu ƙananan cututtuka to alhamdulillah zuwan ta mu ya mana amfani kuma muna farin ciki da shi wayanda aka saki nan kun gamsu da su shiga cikin jama'a ba su da fargaba eh wanda aka saki mu mun tabbata ga Allah yawancin su mun ga halayen su ya canzu Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin fursunonin da aka sallama. Sunana Ibrahim, Ibrahim Ado, ina farin ciki da miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah, na gode Allah, na gode ma wadda ta ceton na biyu ta hannunta. Yanzu ka daɗe nan gidan? E, na yi aƙalla wata ashirin da bakwai. Dan Juma Salami, Allah gaskiya da hali nake ji. amma ma aife ne ma yau ne ma sai ina godiya inda Allah ya mu wannan yi bude ma an ya dinga Matsalar cinkoso a gidajen yarin Najeriya dai ba wani sabon abu ba ne, al'amarin da masana suka yi imanin cewa alƙalai za su iya ba da gagarumar gudunmuwa wajen shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.